uwa kada ka manta da na subscribe sannan ka danna suna sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun na kowa da zafin su kada a a baya. Mati abokin wasa. Garaba Hafsata, garaba shi kan gayya Abubakar Shibo ɗan gayya. taro! abubakar sai taro yaro ɗau halada in dai baka kare ba kai ran ba fara ba ba da ciyo ba ta yi kamar karewa damisa gani ɗaya daji ko baka damisa ba ya ga gida ba garabana liya muci garibana da Bala baran sulan ruwa wuri Allah shi kyauta imaninka amin dan magaji shi kan fati silaji kan riba um. dan Hassan ya kyauta alali maganin harami a irin gidan Hassan da Hussein Sule ba garba dan jibo garba shi kan gayya garba da harsatan garba bari sara da banka bari kai da ma dan gayya ko ina ga hola kulli da harsata, ko ina ga hola kulli da harsata garba shi kan gayya Garaba na kyauta da a'i da gumma 'yan tawaye daidai gar Allah laba su ba mutuwa ba. Lauje mai waya rikube dan gayya. dan gayya ne, dan na irin gida harsatan, na irin rabin. kashin yaduwa ba namijin da ba ne ba ne ba ta farta gaba ne garba bai kashe ni kaɗi ba bari tsoron kira tsoron laihi hadari sa gaban ka inda ka ta san ma rana ba ki magama don hadari mai sa mutum shi kabru ubana da hamsata na agalemi fasa taro jifa mai fasa taro garba na gisa ko da kowa kama duji in ku maganin dangwalma in ba guda guda bai aiki masoya askari ne garba sake saki garba na alhaji atta mutuwa garaba na alhaji bako daga zaman doki mai tsaye da kowa sartun doki ka haiman tuwa shi ko ai mugun magangari sai sannu kura cikin ki babu halali harami a da an na ka kanacin ki mutane shi ko kura mai karo da mayan da gani ya ga gida ba yaro ka ji kidin sojoji bai zan